Yadda aka yi sallar jana'izar mutane 21 daga cikin mutane 25 da maharan suka yi wa kisan gilla kenan a garin Gandi ta karamar hukumar mulkin Raba a nan jihar Sokoto. Maharan dai sun kashe mutanen ne a harin bazata da suka kai wa ƙauyukan tsagi da rakonni da kalhu da kuma ga'ere dukansu a karamar hukumar mulkin Raba. Gama abin da wani shaidun gani da ido yake cewa. Ina tabbata ma har uku na sahe suna garin mu suna zubar da wuta muna gudu muna ganin harsashaye jawo suna faduwa cikin al'umma malam sai ka azama yaƙi na ma an ka wallahi malam an zubar da jinin mu maharan kuma sun kai irin wannan harin a ƙauyen satiru da ke a hukumar mulkin isa ita ma a jihar sokoto tare da kashe sama da mutane goma sha takwas baya ga kisan a ta bakin wasu mazauna yankin maharan sun kuma hana abin ne su ta hanyar yi wa makabartar garin zobe ɗauki da bindigogi Ƙananan hukumomin raba da isa dai duka suna makwabtaka ne da jihar Zamfara a bangaren gabashi a yadda suka haɗa iyaka da wani bangare na jamhuriyar Nijar ta bangaren arewaci. Mahukunta a tarayyar Najeriya dai na ci gaba da bayyana ɗaukar matakan dakile wannan matsala. Abin jira a gani dai tasirin da wannan matakan da suke ɗauka zai yi. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, Arafai Hausa.